da ke cewa yanzu an ɗauke ma mutane hamzari ne yanzu ya rage ma mutane su mutane fakar da sukan kasa gane cewa mai yasa to ya zama aka sami wani lokaci ya zama ainihin ga saƙon Allah amma kuma mafi yawan mutane ba su bi kamar yadda muke a wannan zamani na kuma ya zama ƙarfi yana tare da wasu ne koma bayan ne. me yasa haka nan kuma shi haka nan za a dawo kamar an ce an shi kenan an zauna kamar yadda nake ga muku ɗazu na ce ainihin yan mulkin mallaka da suka bazu na faɗi dai kawai yadda kamar da suka kama ƙasashen mu nana Najeriya da Nijar aka faɗa amma kan suka kama duk ƙasashen Afirka da ƙasashen Asiya da da Amerika da duk sauran sassan duniya haka suka suka rubu suka rarraba yanzu kuma sai zaman ainihin ana kallon tamkar abin da suka zo suka kafa Kaman shikenan kenan ya kafa kenan daram an gama har ma an ka ce mutane za a koma zuwa addinin Allah sai mutane su maka wani garo wai ba zai yi ba sai maka ai ba zai yi ba wai lokaci ya wuce yanzu wani zamani muke a ciki san ba al'amarin ba haka bane a yadda Allah ya lizumta ma bin yana bin addini yana nan ba ranar da za a ce yanzu kuma ba addini ne ya auka mu ba Lazim ne mu kira zuwa ga addini mu bi tafarkin manzanni to yanzu daidai wannan lokaci muna eh, watan al-muharram wata wanda Allah ta'ala kira shi al-muharram wato katangaggen wata wayan wata mai daraja kuma mu a wurin mu ya zama wata musiba saboda a daidai lokacin ne aka kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa a ranar goma ga shi wanda ake kira ashura a falalin karbala bayan wannan manzo ya isar da saƙo ya bar al'umma da alƙur'ani da kuma waɗanda za su fassara masa alƙur'ani to al'umman nan sai ba da jimawa ba ta fanɗare ta ƙi bin waɗanda Allah ta'ala ce a bi. sai ta bi su tana kashewa ta haka aka kashe amirul mu'minin ali bin abi talib aka kashe ɗansa hassan to ɗansa husain ya ɗauki ragaman dawo da al'umma ya zuwa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa wannan manufa tasa ya ƙarata a falalin karbala inda aka kashe shi da iyalan gidansa da sahabbansa su kasa da ɗari shi da iyalan gidansa su kamar goma sha takwas eh, duka aka kashe sannan sai kuma sahabbansa kamar mutum sittin su ma duk aka kashe gaba ɗaya a wannan farali aka tura musu dakaru da akallan mahaya dubu talatin eh, mafi yawan takdirin yana cewa ainihin mayakan sun kai dubu ɗari biyu in aka haɗa da mahaya da matafiya a ƙaba. wanda yake ainihin sun je ne su tabbatar da cewa wannan manufa ba ta yiwu ba na koma zuwa ga addinin Allah shi yasa ya zama muke jaje akan wannan wannan manufar da eh, Imam Hussein ya fito da ita ita ce burinmu na dawo da ita har yanzu shi yasa kuma muke tuna wannan a lokacin ashura wannan mutum ya saurari saƙona na ashura da kuma saƙonnin ashura na baya a shekarun baya duk zai ji wannan to mu abin da yanzu muke cewa shine ne wayansu mutane suna ce man ai kamar yanzu kamar addini kamar ya zama tarihi haka suke gani kamar wato da ne eh, misali shehu usman dan fodiyo ya iya kafa daula dora akan addini kamar yanzu ba zai yi wa to muƙaddara muƙaddara ba zai yi wa sam sam saboda ainihin eh, turawan mulkin mallaka sun zo sun danne mu sun dan karama na wani abu wanda ke sabanin addini sun zo da ra'ayoyi daban-daban sun ce da wanda yake musulmi da wanda ke musulmi duk ɗaya ne kuma sun ce yanzu nizamin da zai iko ba ruwan shi da addini wani nizami sunan shi eh, sekularanci rashin ruwa da addini wato ba ruwansa da addini ko da yake a wurinsu suna da ruwa da addini munan ne suka kawo mana rashin ruwa da addini don su a wurin su so lalle akan a kan addini da su suke itikadin sa mu ne nan suka zo suka ce mana ba za a yi addini ba to mu kaddara na kaddarawa ne za su za su mahalla cewa ba zai yiwu ma a koba ma addinin musulunci ba addinin musulunci ya kafu ne a bisa a tarihin da ah, yanzu abin da ya zama kawai wajibin mu shine mu ci gaba da abin da muka samu kanmu a ciki ko menene illa iyaka mai kokari mai alwala mai sallah sauran abubuwa kuma dai sai dai makaranta karanta amma ba zai ya zama tarihi ba zai yi ba samsam ba kaddara haka ne na kaddarawa ne to me zai zama wajibinmu in abu ba zai yi ba sai mu shantake mu bi abin da muka sami kanmu a kai tambaya nake zai yi wuce sai a ce tun da yake yanzu addini ba zai dawo ba to ba kuma zai yi a kira ya zuwa abin da ba zai yi ba sai a yi shiru kawai sai mu ce muku to kun ga annabi nuhu alaihi salam yayi ta kiran sa, sun kangare suka ce sam ba su taɓa abin da suka gada iyaye da kakanni ba har ta kai mu aka ce in suna sauraron annabi nuhu in za su wuce sai su riƙe kunnuwansu don kansu ji wa'azin sai su wuce abinsu har ta kai mu aka ce in mutum ya tsufa ya zo mutuwa sai tara 'ya'yansa da jikoshinsa ya masu wasiya ya ce kun gani ni ubana tun kafin ya rasu ya yi man wasiya cewa kar in kuskura in saurari nuhu to ni ma ina muku wasiya shi ma baban sa ka yi mashi wasiya ni ma ina muku wasiya kar ku saurare shi domin lokacin da aka tsawaita ran annabi nuhu har yayi shekarar dubu ba hamsin yana kiransu ba su an tsawaita masa ransu bane suna zuwa su wuce kamar yadda muke zuwa mu wuce an fahimta amma su shi kadai yana ta masa shi Allah ya tsawaita ransa zai ce to kun gani kakana ya ma bana wasiya cewa kar in saurari nuhu kun bai saurare shi ba ni ma ya min wasiya kar in saurari nuhu ni ma ban saurare shi kuma ina muku wasiya ko na mutu kar ku saurari nuhu har ya zuwa lokacin da annabi nuhu ya yi addu'a bai bai ni kira ba an fahimta ai Allah ta'ala mashi alƙawarin eh, eh, mafita ba kawai aini annabi nuhu suna kin sauraron shi bane sun ma'azabta shi da azaba iri-iri an ce sun sha lakaɗa masa duka masu yarda shi a matsayin gawa an ce a wani ruwa ma an ce fi'ilan ma suna kashe shi ne su wurgar da gawansa amma sai Allah ya dawo da shi da rai wannan kuma ba abin mamaki bane a wajen Allah malaccin kowa da komai amma annabin bai gushe ba yana musu wazi to har ya zama ya samu mummunai muminin sun kai dubbai to amma suna ta shan wahala ya roƙi Allah sai Allah ta'ala ce to fara nan tafi ana nan suna jiran mafita sai Allah ta'ala ya ce masu to saura shekara a saurara saura shekara goma goma e sai wasu aka ce sai rabin mutane suka fita addini bayan shekara goma sai Allah ta'ala ce to in saura wasu goma kuma suka ce goma sai wasu sake wasu rabi suka sake fita aka sake bayan wannan shekara goma aka sake cewa sai wasu shekara goma goma sai wasu rabin suka aka nan aka tun annabi nuhu yana da dubbai ya dawo yana da ɗaruruwa sai zo yanzu yana da gomomi sannan aka ce masa da saura kuma saura sannan shine ya dauki, Allah ce ya rabbi zai zama ba wanda zai imani da kai sannan ya kawo masu dauki na ruwan ufana wanda yake waɗanda annabi Nuhu ya ɗauka a cikin jirgi ba su kai mutum ɗari ba a wani lissafi ana cewa akwai bayanin ainihin ko maza nawa ne ko mata nawa ne amma duka dukansu kamar ƙasa da ɗari ne duka duka iyaka kenan mazansu da matansu to amma annabi nuhu bai daina kira ba ba mun san ba za a jarushe mu da wahala irin wannan ba ko ba komai mu yanzu ba da tsawaita mana rai ake ba amma abin ya zama darasi babba cewa kai zaka nace ne a kira ko ma ba zai yi ba ko ba